وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين kuma ba ku da wani iko a kanku ya kuma biya na ƙarfi ko rinjaye ballantana mu jefa ku cikin kafirci da shirka da aikata sabo kawai dai ku kun kasance mutane masu ƙetare iyaka a cikin kafirci da ɓata.